wani mati fallai barkan Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asariya suna na Sarfila Hashin Gumel tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke kamu wannan shirin a yau ranar Alhamis 16 ga watan Yuli na shekarar 2020 kafin ku abin da muke dafa da shi ga kanan labarai. Yayin da yawan waɗanda aka tabbatar sun kamu da COVID-19 a Amurka ya kusan miliyan uku da ɗigo biyar ƙarin jihohi a gundumomi da wuraren kasuwanci na ba da umarnin sanya takunkumin rufe baki da hanci. wasu asibitoci a afirka ta kudu suna kin karbar ɗaruruwan mutane da suka kamu da cutar coronavirus saboda rashin wadatattun ma'aikata da kayayyakin aiki shugaban brazil jair bolsonaro ya ci gaba da killace kansa zuwa yau alhamis ranar farko bayan bayyana sake kamuwa da coronavirus a karo na biyu kanun labaran kenan aka saurara bayan da majalisar dattawan najeriya ta amince da soya hukuncin masu aikata fyaɗe zuwa ɗaurin rai da rai komai 'yan najeriya ke cewa masu garkuwa da mutane da 'yan baranda ba karamin bala'i suke haddasa a cikin fadin kasar nan ba musamman ma arewacin kasar nan shi yasa muka yi farin ciki muka kuma alfahari da 'yan majalisar kasar nan haka kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar borno da haɗin gwiwar bankin masana'antu na najeriya sun raba bashin naira biliyan biyu ga 'yan kasuwa. abin da gwamnati take so ta yi tana so ta faffadar da shanin kasuwanci da kuma ta samarwa mutane wanda ba su da aiki aikin yi sannan kuma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda aisha sille ta shirya kuma za ta gabatar sai kuma wasu ra'ayi da kuma surar kuke aiko mana ta imel amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum barkan ku da maraicin yau ga cikakkun labaran duniyar yayin da yawan waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar covid-19 na amurka ya kusan kai miliyan uku da 3.5 kuma yana ci gaba da karuwa karin jihohi gundumomi da wuraren kasuwanci na ba da umarnin sanya takunkumin rufe baki da hanci a yau alhamis gwamnan jihar adabama ta kudancin amurka kiv ya umarci dukkanin mazauna jihar su fara sanya kyallen rufe fuska bayan da hukumomin jihar suka ba da sabon rahoton mutuwar kusan mutane 30 a jiya laraba gwamnan montana steve bullock ya wajabta sanya takunkumin rufe baki da hanci a duk wuraren taron jama'a a duk gundumomi inda gwajin wasu mutum hudu ya nuna sun kamu da cutar ta covid-19 kantin dillancin kayan mafi girma a amurka walmart ya bi sahun katafaren kamfanin fasaha na apple kamfanin rukunin shagunan sai da shayin kofi na starbucks shagon dillancin kayan lantarki best buy da shagon rahuza na costco wajen wajabta wa kwastamomi sanya abin rufe baki da hanci a duk shaguna sama da dubu biyar amma wasu shugabannin jihohi da dama sun ki wajabta sanya abin rufe fuskar duk da kimanin sabbin kamuwa da cutar sama da dubu sittin da ake samu kullum a amurka tun farkon watan yuni wasu asibitoci a afirka ta kudu suna yin karɓar ɗaruruwan mutanen da suka kamu da cutar coronavirus saboda rashin wadatattun ma'aikata da kayayyakin aiki dr tobisa fodo ta ce rubu'in marasa lafiya ne kawai sashen kulawa ta musamman a asibitinta da ke port elizabeth ya iya karɓa Dr. Fodo ta ce, na kan damu idan na yi la'akari da yadda ni da abokan aiki na za mu duba tsabar idanun mahaifiyar wani, mahaifin wani, kakar wani ko kawun wani mu ce musu ba za mu iya ba. Mutane da dama suna mutuwa a Afirka ta kudu ba tare da samun kulawa ba. Afirka ta kudu ta tabbatar da adadin waɗanda suka kamu da coronavirus sama da dubu ɗari uku, kana sama da mace-mace dubu hudu da ɗari hudu. Shugaban Brazil Jair Bolsonaro ya ci gaba da killace kansa zuwa yau Alhamis ranar farko bayan bayyana sake kamuwa da coronavirus a karo na biyu yayin wata ganawa da manema labarai a harabar gidan gwamnati na Alvaro Palace da ke Brasilia. Bolsonaro ya ce za a sake mishi gwajin cutar nan da 'yan kwanaki masu zuwa tare da fatan zai koma bakin aikinsa nan ba da jimawa ba. bolsonaro ya nace cewa maganin zazzabin cizon sauran nan na hydroxychloroquine ya taimaka masa wajen yakar cutar duk da cewa masana kimiyya sun ce babu wani tabbaci kan ingancin maganin a likitance bolsonaro na kara fama da adawa domin brazil ce ƙasa ta biyu da ta fi jin jiki da cutar a fadin duniya bayan amurka waɗanda suka kamu da coronavirus a brazil sun kusa kaiwa miliyan biyu kana da mace-mace sama da dubu saba'in da biyar Kafin Aisha ta sake kawo mana ƙarin wasu labaran zamu leka leƙa Najeriya inda majalisar dattawa ta sauya hukuncin masu garkuwa da mutane daga ɗaurin shekaru goma zuwa ɗaurin rai da rai. To sai dai ƙwararru a fannin tsaro da masu ruwa da tsaki sun bayyana ra'ayi mabambanta kamar yadda wakiliyar Madina Dauda ta yi nazari a wannan rahoton. Dama wannan dokar na kunshe ne da hukunce-hukunce da suka shafi waɗanda suka yi garkuwa da mutane da kuma wacce aka yi wa fyaɗe da ta kai ƙara cikin wani takaitaccen lokaci na watanni biyu ko a ƙaryata ta. Yanzu an sabunta dokar inda za a ɗaure duk wanda ya garkuwa da mutane rai da rai a maimakon shekara goma a da. Bayan haka an sauya tsarin cewa mata kaɗai ake yi wa fyaɗe yanzu dokar ta hada da maza sannan kuma komin dadewa da yi wa mutum fyaɗe zai iya shigar da ƙara kuma a saurara ƙwararre a harkar tsaro kuma shugaban kamfanin tsaro na beacon securities dr kabir adamu ya yi tsokaci yunkurin da majalisar dattawa ta yi na diba dokar a tabbatar da cewa an zamanantar da dokar ah, abu ne mai muhimmanci tanadi da aka yi na hukunci kan laifuka wanda ake da shi a da kusan yana da rauni sosai bai wadatar ba na farko wurin tabbatar da cewa wannan buri da ake da shi na hannunka mai sanda an same shi to shi yasa wannan waiwaya da suka yi yake da muhimmanci a ɗayan bangaren kuma gudanar da dokar yadda su wa'annan jami'an tsaron za su tabbatar da cewa duk wanda ya saba ba dokar to an kama shi kuma an hukuntar da shi shi zai tabbatar da wayannan abubuwan biyu zan ƙara tunatar da abubuwan biyu na farko hukuntar da wanda ya saba ma dokar na biyu kuma hannun mai sanda ga wanda yake da niyan yi manufar doka kenan shi ma kwararre a fannin zamantakewan dan adam abubakar aliyu ya ce ya yaba da wannan mataki da majalisar dokokin kasa ta ɗauka masu garkuwa da mutane da 'yan baranda ba karamin bala'i suke haddasa a cikin fadin kasar nan ba musamman ma arewacin kasar nan shi yasa muka yi farin ciki muka yi kuma alfahari da 'yan majalisar kasar nan da suke so su dauki wannan mataki na daurin rai da rai ko duk wani dan baranda ko kuma mai garkuwa da mutane da aka kama wannan mataki da suke kokarin dauka ya dace domin zai yi mummunan tasiri ga wanda suke ciki su daina ko kuma wanda suke so su fara koma. Amma ɗaya cikin 'ya'yan majalisar dattawa mai wakiltan Katsina ta Arewa Ahmad Babba Kaita ya bayyana ra'ayinsa kamar haka. Mu abin da muka so shine a yi ma dokar kwaskwarima ta kai ga kisa. dalili ko da ya sa na ce da kisa tarihi ya nuna cewa irin wannan lalata ta yan baranda masu kisan mutane suna ma mata fyaɗe suna yadda suka ga dama ya taɓa faruwa a indiya da ƙasashe da yawa amma suka suka su shawo kan matsalar suka kasa amma ana sa hukuncin kisa maganar kidnapping da ta'addanci ta yi cak ta daina. Yanzu za a tura dokar majalisar wakilai domin su amince da ita kafin a kai wa shugaban kasa ya rattaba hannu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gai da madina dauda har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu dai ga aisha ɗauki da wasu ƙarin labaran yayin da ake samun hauhawar adadin masu kamuwa da cutar coronavirus a australia gwamnatin kasar ta ba da sanarwar tanadin kuɗi tallafi dalar amurka biliyan 1.4 yayin da ake samun karuwar rashin aikin yi a kasar a yau alhamis Firaminista Scott Morrison ya sanar cewa gwamnatinsa za ta kashe ƙarin dalar Amurka biliyan ɗaya a wani shirin ta da komadar ma'aikata inda za a biya rabin albashin masu koyon aiki ƙarƙashin masu ƙananan sana'o'i yayin da za a yi amfani da sauran miliyan ɗari 400 wajen horar da ma'aikata wasu sabbin dabarun da za su yi tasiri wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar bayan annobar ta kawo. australia na da waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar covid-19 kusan dubu goma sha ɗaya a cewar cibiyar bin diddigin cutar coronavirus ta jami'ar johns hopkins lauyoyin iran da ke kare mutum uku da aka zartarwa hukuncin kisa saboda rawar da suka taka a zanga-zangar kin jinin gwamnati a watan nuwamba sun faɗi cewa sun buƙaci a sake sauraron tuhumar tasu hakan ka iya kau da yiwuwar kashe su kamar yadda iraniyawa da yawa da shugaba donald trump ke fargabar na iya faruwa an jiyo lauyoyin na babak pakniya da hussein taj tare da na ukunsu mustapha nili a kafar yada labarai ta kasar jiya laraba suna cewa sun mika bukatar hakan ga ofishin babban jojin kasar iran ibrahim raisi domin sake nazarin hukuncin mutanen uku kotun kolin kasar ta iran ta tabbatar da hukuncin da aka yanke wa amir hussein muradi da muhammad rajabi da sa'id tamjidi a ranar juma'ar da ta gabata daga ƙarshe a yau alhamis ake sa ran dawo da shugaban kamfanin mai na pamex mallakin gwamnatin ƙasar mexico emilio lozoya da ke fuskantar tuhuma kan almundahana da karɓar cin hanci daga babban kamfanin gine-gine na ƙasar brazil odebrecht wanda yanzu haka yake tsare a gidan yarin ƙasar spain lozoya wanda ya shugabanci kamfanin na pamex shekaru hudu da suka wuce ya yi gudun hijira ne kafin kama shi da aka yi a garin malaga na ƙasar spain a cikin watan fabrairu bisa izinin kama shi daga kasar mexico lozoya wanda makusancin tsohon shugaba enrique pena neto ne da kanshi ya amince ya dawo don amsa laifukan da ake tuhumarsa da su kasar ta mexico ta aika da jirgi zuwa kasar ta spain don ɗauko lozoya saboda dokar hana zirga-zirgar jiragen sama sanadiyar annobar coronavirus. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla gwamnatin jihar borno da haɗin gwiwar bankin masana'antu na najeriya sun kaddamar da rabon bashin naira biliyan biyu ga kanana da manyan 'yan kasuwa da rikicin boko haram ya gurgunta a jihar ga rahoton haruna dauda biyu gwamnatin jihar borno da haɗin gwiwan bankin masana'antu na najeriya sun kaddamar da rabon bashin naira biliyan biyu ga kanana da matsakaita da ma manyan 'yan kasuwa da rikicin boko haram ya gurguta a jihar ana dai sa ran mutum dubu goma sha biyu da dari takwas da sittin da ɗaya ne daga ƙungiyoyi goma sha biyu za su amfana daga wannan rance da kuma ake sa ran za su biya cikin shekaru hudu ba tare da kuɗin ruwa ba a wannan mataki na farko dai gwamnatin ta ce ta kawo naira miliyan ɗari biyar yayin da ita ma bankin ta bada naira miliyan ɗari biyar da san ma naira biliyan ɗaya da kuma aka raba waɗannan mutane a matsayin kashi na farko wanda daga bisani za a raba kashi na biyu na naira biliyan daya a cewar gwamnan jihar borno babu gana umar zulum duk wanda zai iya mayar da wannan kudin a cikin rabin wannan kudin shi zai ya riga ya zai ya kai musu kashi hamsin din 50% kenan discount abin da ana ci a turanci mun gode ma president buhari mun gode ma bank of industry muna kyautata ta cewa mutane za su yi amfana da wannan kudin kuma gwamnati borno zai kokari ya da sauran 1 billion din na saboda mutane su amfana na kuma tambayi kwamishinan ma'aikatar masana'antu da harkokin kasuwanci na jihar borno alhaji yarima lawan kareto Ko ya wannan rabo zai kasance karami mai wanda za a bashi dubu talatin babban shi wanda za a bashi miliyan ɗaya da rabi akwai wanda suka samu miliyan ɗaya ɗaya akwai wanda suka samu dubu da biyar biyar za ba su kudin a gungiyance ne ko kuma za ba su ne ko duka daga yau wannan zuwa gobe da safe duk alat zai shiga kawo nasu duka kungiyoyi mm, nawa ne suka amfana da wannan kungiyoyi goma sha biyu ne to ko me waɗanda suka amfana da wannan rance ke cewa suna na shatima mustapha chairman na Misandari traders association ya ba mu miliyan ashirin da biyar saboda a tallafa a ƙananan 'yan kasuwa kamar kuna da mambobi nawa ne kuma kamar kowane memba zai samu kamar nawa eh, at least mutane ɗari biyar miliyan ashirin da biyar biyar kowane ɗaya daga memban zai samu naira dubu hamsin suna na aisha tumamin sani ina bulunkuta abuja ina cikin farin ciki na ji daɗi da wannan ba ma rance ba mu ba kyauta ne kuma yana bayan rancen to an ce za ku biya cikin shekara hudu ba rance ba gina. a insha Allah wannan ai taimaka mana aka agaza mana abin da za mu yi sana'a ne to wai menene ma manufan gwamnatin na bada wannan rance ga dai abin da kwamishinan ma'aikatar yada labarai Alhaji Babakura Abba Jatau ke cewa abin da gwamnati take so ta yi tana su tafaffadar da shanin kasuwanci da kuma ta samarwa mutane wanda ba su da aiki aikin yi kana kuma masu kankanan jari su samu jarin da za su kara wanda za su zai kara musu irin ya tattali na arzikin da za su bunkasa kamar yanzu shekaru goma da suka wuce duk wani abin da ka sani da ke cikin borno komi da komi ya gurguje kwamishinan ma'aikatar yada labaru da al'adun cikin gida alhaji babakur abba jatauke nan kai bayani game da rancen naira biliyan biyu da gwamnati gwamnatin jihar borno ta soma wa 'yan kasuwa da rikicin boko haram ya daidaita haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gai da haruna dauda biyu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc ga masu a jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar voa africa akan mita da da biyu biyar zangon fm baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voa hausa da tukam kuma sashen hausa da tukam domin sauraron shirye-shiryenmu yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Tusule dauke da shirin. Amin, amin, amin. Shirin lafiya uwar jiki har yanzu na kan batun nan da ya addaba al'umma na fyaɗe saboda girman al'amarin. Domin da wuya mutum ya buɗe talabijin ya kunna rediyo ko ya shiga shakan sada zumunta ta jaridu bai ga rahoto ko kuma ya ji rahoto da ya danganci wannan annoba ta fyaɗe ba. hakan shi yasa muka ga ya dace mu kalli batun ta fuskoki da dama a cikin shirin namu na wannan mako wakiliyarmu zainab babaji daga jos ta jiyo mana daga bakin masu aikata wannan laifi na fyaɗe ko me ke sa su yin hakan wannan zai sa mu hankalta mu san ta inda za mu kamo bakin zaren domin yaƙi da wannan annoba Sunana Yusuf Haruna. To Yusuf kai kuma mai ka aikata? Wallahi sosai ne ya faru. Wata yarinya ne na kira ta ta shekara goma sha biyu. Shi ne sai na amfani da ita. Amma na aikata gaskiya amma sosai ne wallahi. Yaye ya zama sosai? Eh to wallahi ban taɓa yi ba abin da dai kawai Allah ya kaddara haka ne. Kuma zuciya na ne ta gaya min gaskiya dan in ka bi son zuciya shi ne za ka yi gaskiya son zuciya ne wallahi a ina ka samu wannan yarinya eh a'a muna kusan gida ɗaya da ita ne cikin gida ɗaya kuna yan uwan kake kenan eh, eh a'a muna dukan mu muna haya ne na kira ta ne da na kira ta shine sai ta ce mun yunwa take ji to ka san sharing shedan shine abin ya to ne biyun da ta zo sai na ce mata a'a da ta ce yunwa take ji da ta ce yunwa kake eh. ji sai kawai ka kai yaya sai na sai ta ce mun ba ta ɗari biyu shi na ɗauki ɗari biyu na ba ta to sai kuma shirin shaidan shi ne abin ya faru haka. To bayan nan fa. Na biyun ta sake zuwa da ta sake zuwa na biyun sai na ce mata a'a ka tafi sai na ɗauki naira ɗari wallahi na bata shine to wata ne matan daga gidan mu ta shiga ta ga fitan ta a ɗakin mu. to yanzu dai ka lalata musu yarinya kenan. yi na dama wallahi ne muna kan na yi wallahi. wai me yake kai ku wannan aikin ne sha'awa ce ko yar shekara goma sha ɗaya. sha biyu wallahi sha'awa ne kawai abin nan ne dai ku yi ne daga Allah dai kawai daga gare ne dai tunda dai Allah yake in ka ga mugun aiki daga gare ka in ka ga kyakkyawa daga gare shi ne. eh amma wani lokaci kuna kwana da su don ku samu wani asiri. wallahi wallahi ba a cikin komai wallahi to amma yanzu idan kanwar ka ce aka yi mata haka ya za ka ji Ima ba a jin daɗi cire shi sabilillahi to amma ka san cewa yanzu dai hukunci zai hau kanka ko eh to ai haka ne dama duk wanda ya yi a yayi laifi a hukunta shi yana da to amma yana neman alkarama na Yusuf Muhammad akwai yarinya wadda muke gida ɗaya da ita haka wasanni ya dan shiga tsakanin da ita yarinyar shekaranta nawa kai shekaranka nawa shekaranta shekaran ta bakwai yarinya. To, kai kuma fa? Ni kuma ina da shekara 39. tara. Eh. To, wani wasa ne ya haɗa ku da ita? sai ke na ɗan kunna kallo ne a ɗaki. Eh, sai kuskure ya shiga haka na dan sa mata hannu a gaba. A ka yi magana sosai eh shi ne nake faɗa eh, kuskure ya shiga na kama ta hannu a gaba hannu na yatsa ya aka yi yar shekara bakwai kai kana shekara arba'in wanda ya kamata a ce kana da mata ita ta shigo ɗakin ka eh dama tana shiga da ita da iyali na suna yawan shira tana kawo mata shira suna shira sosai da ita da iyali to iyalin kan bata nan ne eh ta je kitso da daddare kenan ko da rana da rana amma me ya baka sha'awan sa ma wannan yarinya karama shekara bakwai kai kana shekara kusan arba'in hannu a a gabanta wallahi malama shedan ne kawai a ba wani shedan ai komai ya faru sai ka ce shedan ne zuciyanka dai akwai dai dalili ba wai shedan ba eh, ban da wani dalili wanda wuce ya kawo da shedan ne kawai da kuskure ne shedan kawai da rauni na dan adam kawai kana da yaya eh, ina da yara yaranka nawa yara na hudu. Akwai mata a ciki? Eh akwai mace na ɗaya. Amma za ka iya yi mata haka? A'a. To me yasa ka tunanin yi ma yar wani? Wallahi kuskure ne ya shiga kawai da rauni na ɗan adam. Ni Yusuf Bello. Abin na faru sakamakon maganin da na sha da sallah na ci naman sallah ci na ya rikice min ciki to sai na sha wani maganin gargajiya. To shi ne a min damuwa ciki na ba lafiya na ji ne bayan gari cikin ya gagara. To gaba na lafiya na yi na yi kwanta ya gagara. ce na gama yaron na shiga tsakanin shi na duk da spana tsakanin cinyan shi waye eh, yaron shi wannan yaron Muhammad namiji kai ma eh, fyaɗe Eh, wallahi saboda sakamakon naman sallan da na ci ciki na mun yana duruda shin na ci domin samu sauki kuma shin ya afeta mun da wannan damuwa an bisa kuskure ne amma daman ka saba yi ma yara maza faɗi wallahi ban taba yi ba tukun tukun ma wannan kar abin ya samu wannan mura wallahi tukun abin ya faru ban taba yi ba ban ma ban ma shin yana na yi ba wallahi tukun kada wannan abin na faru amma yanzu shi yaron ina yake eh yanzu yaron iya na gida tare da ba iya iya na magaraji yanzu haka ne na aiki ka lalata shi dai kenan a ya guri mura eh hakan ya faru mura to ba amma bayan haka din eh, ya iyayensa suka yi da kai? Iyayen shi to sun kawo kara ne kawai a wurin mai gidan mu shirin mai gidan mu ya tura mu mu zo nan mm. gaba ki da gaya musu duk abin na faruwa. Shi sun zo sun tambaye ni na gaya musu duk abin na faruwa. Kafin wannan lokaci ka san hukuncin yin fade ko mace ne ko namiji? Eh to mara na sani amma na neman alƙawari. Eh a ka sani ka san menene eh, hukuncin? Eh na eh to hukunci na sani kamar ana kai mutum yari ne. Gidan yari kenan. Eh. To shirin lafiya uwar jiki bai tsaya nan ba. Zainab Babaji ta jiyo mana ko me masana da likitoci akan harkar lafiyar kwakwalwa da halayyar dan adam ke gani ta zanta da dr ann gang ta asibitin koyarwa ta jos to a cikin yan kwanakin nan akwai abubuwan da suke faruwa musamman na fyaɗe mm. kina aiki musamman a wannan wajen ba da shawarwari waɗanda suka samu kansu a cikin irin waɗannan matsaloli mm. daga farko ma wai menene fyaɗen nan ne wato wannan fyaɗen ana nufi cewa idan mutum ya ɗauki ko jikin shi ko gaban shi ko wani bangaren jikin shi ko kuma wani abu wanda ba ma jikin mutum ba ne ya saka a gaban na mace ana cewa ya mata fyaɗe ko kuma idan ya san na mace ba da cikakken eh, izininta ba shi ma ana kiran shi fyaɗe ko kuma idan ka san mutum ta hanyar karfi ko kuma ka ruɗe shi don ya kwana da kai duk wannan ma ana kiran shi fyaɗe. Mm. To da yake kina aiki a wannan fanni a ganin ki me yake janyo mutane su yi fyaɗe? Gaskiya akwai abubuwa da yawa ba za a iya cika abu guda ɗaya ba amma kaɗan daga cikinsu shine wani lokaci gaskiya mutane ba lafiya ne hmm. domin akwai ana iya samun yanayi wanda mutum ya tashi ko waɗansu abubuwan da suka same shi a rayuwar shi wani lokaci yana iya zama ma ko shi lokacin da yake girma bai samu cikakken kula ba ko kuma shi da kanshi an yi mishi abubuwa lokacin da yake yaro ko bai samu girma a cikakken hankalin shi ba hmm. sai ki ga irin wayannan mutanen ba su san yadda za su nuna ma mutane soyayya ba wa'yan suna gani kamar sai idan jin daɗin ma yana faruwa idan mutane suna shan wahala to idan aka samu namiji idan ya samu na mace idan ba ta yi wannan kuka ko kuma tare sun yi gwagwarmaya da ita ba shi ma ba zai ma ji daɗin taduwa da na mace ba to kin ga wannan bai zama yadda Allah ya halarci mutum kenan ba mm. because dama kafin mutum ya ji daɗi sai da yardar mutane biyu sannan kuma an yi shi a cikin ganewa amma waɗansu don yanayin yadda suka tashi don yanayin rashin lafiya gari su ba su jin daɗi a hakan sai dai an yi shi cikin karfi cikin a shi zama gani ma wani bayan da sun ma na mace fyaɗe ko kuma sun ma wani fyaɗe ne sun sun kashe shi ma mhm. to wannan ba za a ce eh, mutum na cikin lafiya shi mhm. wani lokaci kuma asalin ciwon taɓin hankali ma yana kawo haka mhm. don akwai waɗansu cututtukan wanda su sai ki yana sa mutum marmarin sha'awar mata ko kuma sha'awan nan da ya karu domin ciwon sannan kuma in sha'awar nan ya karu mutum ba zai iya kame kanshi ba don ba lafiya so idan lokacin marmarin na mace a maimakon ya zauna idan mutum da yake cikin hankalin shi in ya ji marmari ko mata ko kuma wanda ta yarda sa'annan zai iya jiran lokacin da ya dace amma mutum da baya da ba cikin cikakken hankali shi cikin gaba zai iya wannan ba wani lokaci kuma yakan zo da shaye-shaye idan mutane suna shaye-shaye ko giya ne ko su kwayoyi na samaye to yakan sa mutum idan ya tunanin abu kafin ma ya zauna ya yi nazari a kan shi sosai sai kiga kawai ya aikata abu to kwayoyi sukan iya ɗauke hankalin mutum wanda ba za su iya su sa ka kai nazari ba in yi ta sha'awar na mace kawai mm. kafin ma ya zauna ya tunani ne ya dace ne ya bai dace ba sai ki ga yayi to yawanci irin wannan kuma bayan sun yi haka din sai ki ga kuma daga baya ba su ji daɗin abin da suka yi ba. Mm. Wani lokaci kuma ana samun um, kinga menene talauci yakan kawo haka ma. Mm-hmm. To a nan shirin namu na wannan mako zai dakata a tara mako na gaba a halin yanzu a madadin Zainab Babaji da likitar mu Dr. Anne Geng da ma Julie Lathas Gresham da ta hada wannan shiri ni ce Aisha Tisle kasance cikin koshin lafiya. a gai da aishatu yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonin da ku masu raro kuke aiko mana ta hanyar imel jama'a assalamu alaikum sakonmu na farko ya fito daga shehu adamu rijau ya ce ya ubangiji allah mun tuba ka shi kanmu ba don halinmu ba ka kamuna ƙarshen cutar coronavirus da ma sauran dukkan matsaloli da suka yi wa duniya wanya baki daya amin summa amin sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga aminu adamu malam madori a jihar jigawa ya ce assalamu alaikum voa hausa ya ce don allah ku bani dama na yi kira ga sarakunan gargajiya shugabannin addinai dattawan arewa da ƙungiyoyin matasa na arewa ya kamata mu haɗa kai domin samarwa da yanke mu na arewa mafita akan irin kisan kare danki da ake mana muddin ba ma so yankin mu na arewa ya zama kufai ba da ƙarshe ina addu'ar Allah ya kamu na mafita sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga aliyu usman takalafiya lafiya ma'ajin ƙungiyar murya talaka ta ƙasa reshen jihar kebbi ya ce salam muryar amurka ya ce don allah ku faɗawa gwamnatin jihar mu ta kebbi ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna sanata atiku gudu da cewa lokaci ya yi da za a fitar mana da abincin da ake aje a cikin rumbun gwamnatin jihar domin tallafawa talakawan jihar ko da ba a bamu a kyauta ba to a sau kuma da farashinsa ƙasa duba da yadda mu talaka muka shiga wani mummunan yanayin tsadar abinci ba wai a jihar mu take da kaɗai ba har ma a faɗin tarayyar najeriya baki ɗaya sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga husaini abba dambam jihar bauchi ya ce al'umma ƙasar mali da shugaban ƙasar da fatan za ku ba wa wannan kwamiti da aka turo ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan haɗin kai domin ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu wajen sasanta rikicin da ya barke a ƙasar ku. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau ya ce ya kamata gwamnatin jihar Katsina ta gaggauta ɗaukar nauyin matan nan ɗari shidda da 'yan bindiga suka kashe ma mazaje a batsari da ke jihar Katsina. Tun karbar magana ba ta zama babba ba domin wallahi barin su kara zube na iya ƙara jefa jihar Katsina cikin wani mawayacin hali. Wannan ita ce gaskiyar magana. Don haka idan kunne ya ji jiki ya tsira. Mun gode sashen Hausa na murya Amurka. Adalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. a takaice yayin da yawan waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a amurka ya kusa kai miliyan uku da ɗigo biyar kuma yana ci gaba da ƙaruwa. ƙarin jihohi gundumomi da wuraren kasuwanci na ci gaba da umarnin sanya takunkumin rufe baki da hanci wasu asibitoci a afirka ta kudu suna ƙin karɓar ɗaruruwan mutanen da suka kamu da cutar coronavirus saboda rashin wadatattun ma'aikata da kayayyakin aiki dr tobisa fodo ta ce rubu in marasa lafiya ne kawai sashen kulawa ta musamman a asibitinta da ke port elizabeth ya iya karba shugaban brazil jair bolsonaro ya ci gaba da killace kansa zuwa yau alhamis ranar farko bayan bayyana sake kamuwa da coronavirus a karo na biyu yayin wata ganawa da manema labarai a harabar gidan gwamnati na alvaro palace da ke brasilia bolsonaro ya ce za a sake mishi gwajin cutar nan da 'yan kwanaki masu zuwa tare da fatan zai koma bakin aikin sa nan ba da jimawa ba. Masu sauraro a nan bikika karshen shirin namu na yanzu sai kuma can da dare za ku ji mu ɗauki da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voahausa.com da kuma ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azir ta na gabatar da shirin da kuma Julie levis Gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau da fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum